Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Babu Yakub Makeri ke farin cikin kasancewa tare da ku yau Asabar 26 ga watan Yuni shekarar 2021 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba da kanin labaran duniya. To Baballa jiya Juma'a sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi kashedi cewa idan ba a cimma wata yarjejeniyar wucin gadi da za ta sa ido akan ayyukan nukulin iran ba akwai yiwuwar amurka za ta dakatar da batun sake komawa cikin yarjejeniyar nukuliyar jaridar new york times ta faɗa da sanyin safiyar yau asabar cewa wani rahoton shekaru uku na injiniya a game da bene mai hawa goma sha uku a jihar florida a kudancin kasar wanda wani bangaren sa ya ruguje a ranar alhamis ya nuna an gano manyan matsalolin tsatsagewa a cikin ginin kanin shugaban amurka joe biden ya faɗa cewa 'yan afghanistan ne za su iya yanke shawara akan makomarsu a lokacin da ya ganawar ido da ido da shugaban afghanistan ashraf gani kanin labarin kenan a jihar barnan najeriya wasu shugabanni sun yi karin haske kan dambarwar dakatar da wasu ɗaliban makarantar koyon aikin jinya da ungozoma da ya janyo cece kuce wannan ita letan da yake yawa cikin jaridar cewa ita su makarantar suka ba yara akan cewa an dakatar da su daga makaranta saboda rashin biyayya da suka yi na basu kari shugaban kasa ba abun ba haka take ba a jamhuriyar Nijar kuma hukumar yaƙi da fataucin miyagun kwayoyi ta cafke wasu mutane masu safarar miyagun kwayoyi zuwa ƙasar Mali. An yi wannan nasara tare da gudunmuwa ta al'umma. tana ba da labari kuma muna gode mata muna kira kuma hal yau ta ci gaba da ƙara ba da wannan bayani don a yi yaƙi da fatauci da shan mayagun kwayoyi. A jihar Adamawan Najeriya, wasu limaman masallatan Juma'a sun yi kira ga iyaye da saka ido akan 'ya'yansu sosai saboda ta'ammali da miyagun kwayoyi. bayan nan kuma muna tafa da shirin a dawo lafiya wanda babu ya makeri ke gabatarwa tare da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana to amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu makeri. a jiya juma'a sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya yi kashedi cewa idan ba a cimma wata yarjejeniyar wucin gadi da za ta sa ido akan ayyukan nukuliyar iran ba akwai yiwuwar amurka za ta dakatar da batun sake komawa cikin yarjejeniyar za mu duba ko za mu iya sasanta rashin daidaito lallai akwai waɗannan batun kana ya kamata mu gyara su blinken yana faɗa a wani taron manema labarai bayan wani taro a paris tare da ministan harkokin wajen faransa jean yves drian ya ce zan iya faɗin cewa game da hukumar sa ido a kan makamashin nukuliya ta ƙasa da ƙasa wannan batun na ci gaba da zama babban ƙalubale mun kuma faɗa wa iran wannan damuwan kana dole ne a warware waɗannan matsaloli ita kuwa hukumar sa ido akan makamashin nukuliya ta ƙasa da ƙasa ta ce yarjejeniyar wucin gadi ta watanni uku da aka cimma a ranar 21 ga watan fabrairu ta kare a shekaran jiya alhamis bayan da aka kara wata guda hukumar ta ce za ta tuntuɓi iran domin samun martanin gaggawa daga iran ɗin akan ko za ta kare yarjejeniyar sa idon a cewar sadarwar hukumar da reuters ya gano jaridar new york times ta faɗa da sanyin safiyar yau asabar cewa wani rahoton shekaru uku na injiniya a kan ginin benin nan mai hawa goma sha uku a jihar florida da ke kudancin amurka da wani bangaren sai ruguje a ranar alhamis ya nuno akwai manyan matsaloli na tsatsagewa a cikin ginin bugu da ƙari injiniyan ya gano bangon inda ake ajiyar motoci a ƙarƙashin ginin ya samu tsagewa masu yawa in ji jaridar jaridar times ta ce rahoton ya ci gaba da cewa waɗannan ne suka sa ake shirin fara gyaran ginin na miliyoyin dala nan ba daɗewa ba jarida ta ce da yammacin jiya juma'a ne jami'an birnin suka fitar da rahoton injiniyar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugaban amurka joe biden ya faɗa cewa 'yan afghanistan ne za su iya yanke shawara akan makomarsu a lokacin da ya gana ido da ido da shugaban afghanistan ashraf ghani a jiya juma'a shugabannin biyu suka gana a fadar white house yayin da amurka ke ci gaba da barin kasar da ke kudu maso tsakiyar nahiyar asiya biden ya nana ta cewa amurka ba ta daina taimakawa kasar ba ne amurka za ta ci gaba da taimakawa dakarun afghanistan daga ketare za ta kuma ci gaba da taimakawa ta fannin tattalin arziki da siyasa An jima kaɗan Baba Yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leƙa a ɓangaren rahotanninmu. Ziyarar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai jihar Borno a makon da ya gabata ta tafi ta babbaye da kura bayan wata takaddama tsakanin ɗalibai da malaman makarantar koyon aikin jinya da ungozoma a jihar inda aka ce makarantar ta raba wasu ɗalibai goma wasiƙar dakatarwa har na tsawon mako ɗaya. Wasiƙar dai tana nuni da cewa an dakatar da ɗaliban ne bisa kin zuwa tarbar shugaba buhari a lokacin da ya kai ziyara jihar borno a ranar 17 ga watan yuni sai dai wasu daga cikin shugabanni da wasu ɗaliban makarantar sun karyata batun rubuta wannan wasikar kamar yadda za ku ji a rahoton da haruna daudabi ya aiko mana da ya fara da kalaman shugaban kungiyar ungozomomi da masu aikin jinya comrade umar shattima mun zo matattarar 'yan jaridu nan mu don mu gamsar da bayanin karyarki eh, da suke tafiya a kan cewa makarantar nan na horar da malamin jinya da gozomomi ta kori eh, wasu daga cikin ɗalibai saboda sun ki su je su marhabanci shugaban ƙasa muhammadu buhari kuna muka samar daga cikin bayanai namu bincike namu wannan ita letan da yake yawa cikin jaridar cewa ita su eh, makarantar suka ba yara akan cewa an dakatar da su daga makaranta saboda rashin biyayya da suka yi na basu tari shugaban kasa ba abun ba haka take ba daga management na makarantar nan letter nan ta fito ba kuma abun ba haka take ba so kuna ganin ka ina wannan wasiƙa ya fito kun ce ba daga makarantar bane don kuna magana da yawun dalibai ne da ma'aikatan makarantar gaba eh to ba za mu yasa tun da abun eh, ba haka take ba ba za mu iya sani ina ya fito ba amma dai ya nuna cewa ita idan aka ce shugaban makarantar ba da sanin nufinta ne wannan hakan abin ya fito ba kuma ba yadda leta ya nuna ba shine nufin makarantar ga haka ba abin da ke tafiye da a makarantar shine binciken mu ya nuna dama shi wannan horar da malaman jinya da ungozomomi yana bukatar mutum ya zauna a cikin asibiti har a makaranta ba a bukatar ba zai yi mutum ya zamanto har baya asibiti har zuwa sati ko abin nan ba in ba da dalilin ko rashin lafiya ba idan hakan ya faru dama tun lokacin da muke muwa akan iya komar da yaro ya je ya kawo dalili tare da iyayen shi me yasa ya haka saboda tarbiyyantu a irin wannan halin cewa baya zuwa aiki ba kuma aiki na na uh, na jinya yana bukatan kullum kana kan marasa lafiya shine horon dama abin da yake na kuma tambayi ɗaya daga cikin ɗaliban mai suna Muhammad Suleiman da shi ma aka ce an dakatar da shi amma ce da ni an mai da su a yanzu hakan wanda mun ƙarin haske game da dalilan da yasa aka dakatar da su ai na kake karatu a College of Nursing and Midwifery Services Siri Nursing Department kana matakin aji na uku kenan eh na karshe na karshe eh. eh akwai batun da ake cewa kamar an dakatar da ku a makaranta saboda rashin karban shugaba Buhari ya gaskiyan wannan batu yake a gaskiyan wannan magana ba wai don saboda Muhammadu Buhari bai zo mun ziyarce wurin da yake ko kuma irin ba mu je mun tare shi bane aka suspend namu saboda makarantar mu dama tana da ka'idodi idan baka zo class na one week ko kuma baka je clinical setting na one week ba so you will be being suspended sai dai wannan batu ya sake ɗaukan wani salo da shugaban waɗannan kungiya suka kira sai ga kwamishinan ma'aikatar harkokin kiwon lafiya na jihar Borno Kwamar Juliana Bitrus ta fidda wata sanarwa inda ta baiwa shugaban wannan makaranta awanni arba'in da 48 Rukayya Mustapha da ta amsa dillanta na dakatar da waɗannan ɗalibai don zuwa karban shugaba muhammadu buhari wanda ce ita wannan shugaba ta yi dai hakan ne ko dan kashin kanta ba tare da samun wani umarni daga gwamnatin jihar borno ba kuma ba taɓa yin haka a jihar borno ba wanda wannan wasikan ya dara tabbatar da cewa akwai wannan batu na dakatar da waɗannan ɗalibai na dalilin yin zuwa karban shugaba muhammadu buhari duk da cewa ɗalibai na makarantar gaba da sakandare da ake kira school of health and midwifery haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a gaida haruna dauda biyu sai ku kasance da mu a shirye mu domin jin cikakken rahoton kan wannan batu. Yanzu kuma ga Baba yakubu Makeri ya dawo da labaran duniya kashi na biyu. majalisar ɗinkin duniya ta ce wasu sojojin jamus goma sha biyu da wani sojan belgium guda da ke mata aikin kwantar da tarzoma a mali sun jikata a jiya juma'a a wani hari a arewacin ƙasar mai fama da tashin hankali rundunar majalisar ɗinkin duniya a ƙasar ta minisma a takaice ta fara faɗin cewa dakarun zaman lafiyar goma sha biyar ne suka jikata a wata tungar wucin gadi da ke yankin gawo da aka auna ta da wata mota ɗauke da bam daga bisani ta gyara adadin ministar tsaron jamus annegret kram karimbuwa ta ce mutane uku a cikin sojojin sun yi munanan raunuka amma ta faɗa wa manema labarai a birnin bonn na ƙasar jamus cewa mutum biyu sun fara murmurewa yayin da mutum na uku kuma ke samun kulawan gaggawa kasar mali da ta yi ta kokarin dakile ayyukan kungiyoyi 'yan ta'adda masu ikirarin musulunci tun cikin shekarar 2012 a ƙarshe yau asabar masu bincike a kasar jamus sun yi ta kokarin gano musabbabin harin wuka da wani mutum ya kai a birnin wazabag na jamus inda ya kashe mutane uku da wata doguwar wuka kana ya jikata wasu biyar 'yan sanda sun harbe kana suka kama mahalin ɗan ƙasar somaliya mai shekaru 24 da haifuwa bayan halin na jiya juma'a da rana a tsakiyar birnin da ke kudancin ƙasar 'yan sandan sun ce rayuwarsa ba ta cikin haɗari kana ana masa tambayoyi a asibiti wani babban jami'in tsaro na yankin bavaria na kasar jamus ya ce 'yan sandan sun san mutumin kana an kwantar da shi a asibitin kula da masu tabin hankali kwanaki kalilan da suka wuce ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na dpa da yammacin jiya juma'a cewa ba zai kuma fidda batun mahalin na da tsaurin ra'ayin islama ba saboda wani shaidan gani da ido ya ce ya ji mutumin na kabbara yana cewa allahu akbar To a gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bar mu sake waiwayar rahotanninmu a yadda a yau 26 ga watan Yuni kasashen duniya ke shagulgulan tunawa da ranar yaƙi da miyagun ƙwayoyi. a jamhuriyar Nijar hukumar yaƙi da fataucin miyagun kwayoyi ta gabatar da wasu mutane da ta ce ta kama su ɗauke da kilogram 94 tabar wiwi lokacin da suke ƙoƙarin shigar da ita ƙasar Mali. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulaimu Mumunu Barma ya aiko mana ƙarin bayani. mutane hudu waɗanda suka hada da ɗan Nijar guda da 'yan ƙasar Mali uku ne suka fada komar jami'an tsaro lokacin da suka shigo birnin Yamai ɗauke da tabar wiwi wacce darajar ta ta haura miliyan 25 na sefa bayan da suka yi nasarar kewayewa jami'an tsaro a wata makwabciyar ƙasar da ba a bayyana wa manema labarai sunanta ba. Babban kwamishinan 'yan sanda Abu Muntari shine kakakin hukumar 'yan sandan Nijar. Yau mun kira ku ne don mu gwada muku ko mu shaida muku babban ma'aikatan nan ta 'yan sanda mai kula da yaƙi da mayagun ƙwayoyi ta kama wasu mutum hudu ɗai ɗan nijar ne guda uku kuma 'yan ƙasan mali ne kilo 94,600 kenan na ƙwaya su ne aka kama a cikin binciken an samu kuma an kama mota ɗaya da moto da kuma kuɗi mararan jikka 517 cikin waɗannan kuɗin an samu kuɗin jabu jikka 420 wanga abu shi na son a yi mishi wani dibi a za a yi daga ƙasashe makwabta waɗansu a shigo da kwaya nan ne Niger ya mai a kai ta Mali alhali tana iya tabi da can kasar da aka dauko ta a kai ta Mali amma ba a yi haka nan abin na shina da daure kai fataucin miyagun kwayoyi a kasashen Afirka wata matsala ce da ke zama tamkar ana magani kai yana kaba ganin yadda abin ke kara tsananta a kowace rana in aka ce kwaya abu ce wadda ka ba da kuɗi sosai mutane ganin suka yi abin nan ana samun kuɗi sai idanu su rihe ba su ganin sherinta abinda take haddasawa kowa kuɗi shi shi yasa kaga idanu na waɗansu ya rihe sun koma sai da kwayoyi. Kamar yadda aka saba a can baya a wannan karan ma gudunmuwar al'umma ta taimaka wajen cafke waɗannan diloli abinda kan nuna mahimmancin haɗin kai a tsakanin jami'an tsaro da jama'a. An samu an yi wannan nasara tare da gudunmuwa ta al'umma tana ba da labari. kuma muna gode mata muna kira kuma hal yau ta ci gaba da ƙara ba da wannan bayani don a yi yaƙi da fatauci da shan mayagun ƙwayoyi. Bayanai sun yi nuni da cewa ta'ammali da miyagun ƙwayoyi na kan gaba a jerin abubuwan da ke rura wutar yaƙe-yaƙen da ake fama da su a duniya, lamarin da ya haifar da bazuwar makamai a hannun 'yan bindiga da 'yan ta'adda. Saboda haka a irin wannan rana ta 26 ga watan Yuni, Majalisar Ɗinkin Duniya ke ƙara nana ta kira ga gwamnatoci da ƙungiyoyi akan buƙatar ƙarfafa ayyukan waye kan al'umma dangane da barazanar da miyagun kwayoyi ke yi wa zaman lafiya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mummuni Barma, to har yanzu dai kan batun ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware ne da yaƙi da sha da fataucin miyagun kwayoyi. Ga rahoton da wakilinmu na jihar Adamawa Salisu Muhammad Garba ya aiko mana da ya fara da kalaman limamin masallacin Aga Islamic Center, Ustaz Mika'il Hassan. Abubuwa na kayan maye daban-daban daban-daban na zamani Take a back to anybody who's sha kwaya mata su sha kwaya dole barna ta yawa dole in aka kira shi aka baki bindiga aka ce je ka kashe wani in dole in aka ce je ka fato mana kaza ya tafi saboda me saboda ba cikin hankali ke yake ba hankali ya riga ya mutu to hakika gurbatar hankali ta hanyar shaye-shayen kwayoyi da makamantansu shine dalilin da yake sanya karkata daga tarbiyyar mutane shine dalilin da yake buɗe mana makullan sharri shine dalilin da yake halakar da mutane cikin fadawa manya-manyan laifuka da suke faruwa musamman a wannan kasar samu Najeriya. Kowa daga cikin waɗanda suke aikata ayyuka na banda za ka gaba a cikin hankalin To ko menene ma yake sanya yara fadawa cikin wannan hadarin na illata rayuwarsu musamman ta bangaren shaye-shaye? Hakan ta sanya na kokari na tuntuɓi wasu da suke ta'ammali da miyagun kwayoyin sun koshe damun cewar rashin aiki ne yasa su cikin hali na shaye-shayen. nayi karatu a lokacin da na kare makaranta gwamnati ba su bayar a bayan kuma ban da ba wani aiki na zan sa na suna fita so wani lokaci idan yana kalla wayan abubuwan yana da kyau kuma ga nan ban da shi. bisan gaskiya a ce akwai abu da zai sa ni kullum ina wancan wurin ba abun da zai sa ni in wani abu. Haka ita ba gaskiya yana kwantar min da zuciya na ya eh, ba na ko menene yunkurin ma'aikatar da ke kula da sha da fatauci da miyagun kwayoyi na jihar Adamawa ke yi akan wannan lamarin? Komanda Idris Muhammad da ke zama shugaban rundunar yaki da sha da miyagun kwayoyi na jihar Adamawa wato NDLE a takaice shi kuwa cewa ya yi kamata ya yi makarantu su mai da hankali ɗari bisa ɗari gurin kulawa da halayen da 'ya'ya ke ciki. Su masu sa ido duk wani yaron da aka ga ya dan fara tsinci yana bangarewa to dole a jawo hankalin iyayen shi to gashi fa abin da muka lura kan yaron kuma iyayen ma su ma suna shaye-shayen a gidan su kila ka aiki yaro je sai maka sigari ko je sai maka giya ko kuma kai kana yi a gaban shi ba ayin kana yin wannan ai ba za ka iya ce ma yaro ka kake yi ba tunda in bai da kyau me yasa ka kake yi na zai za su fi wajen dari biyu da wani abu na je muka kawo yanzu ina jin ko sittin da hudu ina kan hukuntar ina sun je kurkuku kuma akwai kuma wajen sittin da bakwai waɗanda har yanzu ana kan yi. idan ke tsinsu waɗannan sauran kawai wasu an ga cewa kila yan suna shaye-shaye ne kawai zo waɗannan akwai bangaren da muke da shi da zai gaya musu musu ina illolin waɗannan abubuwan a musu kada su sha waɗannan su. Taken bikin na bana dai shine say true about the drugs wato faɗi gaskiya akan kwaya sai mu ce Allah Ubangiji wata ala ya kawo ɗauki a cikin wannan lamarin. Salisu Muhammad Garba sashen Hausa na muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya. A gaida Salisu kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa a kan mita ɗari da da biyar bayan ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo a hausa boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su to yanzu kuma sai shirin a dawo lafiya matafiya a dawo lafiya jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya Baba ya ko makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya zai duba wani batu ne da gwamnatin Najeriya ta bayyana matukar damuwanta a kai na yawaita hatsarin motoci akan hanyoyin kasar. Inda take cewa 'yan Najeriya da dama ne ke mutuwa akan hanyoyi sanadiyar hatsarin mota. ministan ayyuka da gidaje babatun da fashola ne ya bayyana hakan a wurin wani taron manema labarai bayan taron majalisar zantarwa ta kasa na mako-mako a ranar laraba ya ce labaran da suke samu daga hukumar kiyaye hatsarra ta kasa road safety na nuna a cikin watan janairu kadai mutanen da suka mutu ta hanyar hatsarin mota sun fi yawan waɗanda suka mutu da cutar malaria da coronavirus idan ka hada su baki ɗaya ya ce saboda muhimmancin wannan batun majalisar ta buƙaci a yi bayani akan muhimmancin mai da hankali akan yawaitar hatsarin mota akan hanyoyin tarayya saboda a kowane wata suna sabon labarai daga hukumar safety wadda ita ce tafi yawan isa inda aka yi hatsira da farko akan manyan hanyoyin inji fashola ya ce rahotannin da aka yi bayanin su a fadar shugaban kasa ta bakin sakataren gwamnatin tarayya tare da hukumar kiyaye hatsara kana aka tura wa ofishinsa bugun rahotannin sun mai da hankali ne akan waɗannan abubuwa kana suka gano adadin hatsarin ababen hawa a watan janairun wannan shekarar 2021 ya da na watan janairun shekaru 2020 da 2019 da kuma 2018 ministan ya ce a cikin bayanan da suka tattara manyan hanyoyin tarayya guda uku a cikin kasar ne aka fi yawan samun mace-macen kan hanya inda ya ambato hanyoyin legas zuwa ibadan da hanyar abuja zuwa tefe ha'i zuwa lafiya kana da babbar hanya abuja zuwa kano ya ce idan aka samu saukin hatsirar motoci akan waɗannan manyan hanyoyi guda uku da gwamnati za ta yi nasara wurin shawo kan wannan matsala ta yawan hatsira a cikin najeriya shirin a dawo lafiya zai bibiyi wannan batun kana mu tattauna da masana da kuma masu ruwa da tsaki a sha'anin kiyaye hatsira a najeriya domin samun mafita akan yawan hatsira a kasar to yanzu kuma bari mu leƙa makwamciyar jamhuriyar Nijar. inda hukumomin kasar suka ba da wata sanarwa na sake bude iyakokin kasar da nufin baiwa jama'a damar gudanar da zirga-zirga a tsakanin kasar ta Nijar da kasashe makwabta amma da sharaɗin gabatar da takardar shaidan gwajin cutar covid-19 wakilin muryar amurka a yabai silimin muni barma ya aiko mana da ƙarin bayani taron majalisar ministoci na alhamis ne ya yanke shawarar sake bude iyakokin ƙasa bayan wata tantaunawar da aka yi a kwanakin baya tsakanin shugabannin kasashen afirka ta yamma mambobin kungiyar iyomowa ga karin bayani daga bakin babban magatakardar ofishin ministan suhuri alhaji attahu zakawanu eh, ga yanda shugabannin ƙasa suka yi daga taron nasu suka yi eh, za a rika budewa sannan a hankali kenan kowa in ya ji ya ga daidai yadda yanayin kasar tashi take yana iya bude boda don yanzu dai mu dai Nijar ne mun buda Motoci mu suna iya tafiya inda suka ga dama. A watan Afrilun 2020 ne gwamnatin Nijar ta bada sanarwar rufe iyakokin ƙasa da na sama sanadiyar annobar corona kafin daga bisani a sake bude filayen jiragen sama da sharaɗin kowane fasinja ya gabatar da takardar gwajin wannan cuta makamancin wannan sharaɗi ne gwamnatocin kasashen na afirka ta yamma renon faransa suka gindaya wa fasinjojin da ke shirin ketare iyakokin ƙasa wato gabatar da takardar gwajin cutar covid-19 ya zama wajibi akan iyakokin waɗannan ƙasashe testikin nan dole ne mutane sai sun yi shi kayan su kama hanya sai saboda can yanzu kamar ƙasar mu ce nan wurin duk wanda ya taho daga wani waje zai shiga ƙasar mu dole sai mun bincike shi muga ina testikin da yi to su ma yan nan ke in za su tafiya dole sai an diba can kasashen in za su shiga sai sun tabbai ina taskin da kai kuma taskin sai in kun yi shi inda ya dace kamfanonin suhuri sun yi na'am da wannan mataki wanda tuni ya fara farfado da harkoki kamar yadda a yau dinnan ma aka yi lodin farko daga kamfanin stm transport zuwa kotonu a jamhuriyar benin in ji wani kakakin kamfanin muhammad inshurut Eh, mataki ne wanda mun jima mun jima muna fata a yi kuma allah ya sa eh, niger ta bude iyakokinta eh, duka kuma mun yi murna mun marhabin da wannan saboda mu aikin mu na sufuri mutane gare mu masu taya kasashen waje balle 'yan kasuwa sai allah ya sa makwabcin mu benin ita ma iyakokinta suna bude deja mota mu guda da asuba ta tashi yanzu an jima zuwa karhe daya kuma mota mu guda ta kara tashi zuwa kotonu a cikin bene. motocin jigilar kamfanonin sukuri daban-daban kan tashi daga birnin yamai shaƙe da lodin fasinjoji a kowace rana zuwa biranen kotonu lome accra abidjan wagadugu da bamako kamar yadda irin waɗannan motoci kan tasowa daga waɗannan birane zuwa birnin yamai ɗauke da 'yan kasuwa saboda haka matakin sake buɗe iyakokin ƙasa wani abu ne da zai farfaɗo da hada-hada a tsakanin ƙasashen yammacin afirka waɗanda su ma kamar sauran sassan duniya suka ɗanɗani kudar annobar coronavirus. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. Allah a gaida Sule Mumuni Barma a nan ne kuma za mu dakatar da shirin har sai sabon mako idan Allah ya kai mu mu kawo muku wani sabon shiri. yanzu a madadin shi silimin muni barma da daukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman daniel brown da ya daidaita mana sautin shirin baba ku makeri ne nake sallama da ku daga nan birnin washington dc a huta lafiya kuma a dawo lafiya a gaida baba yanzu kuma sai ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Shehu Adamur Jau, ta ce hakika yau ce ranar yaƙi da shan miyagun kwayoyi ta duniya. Yana da kyau dai masu shan miyagun kwayoyi su yi karatun ta nutsu su daina, domin dai babu wani alfani da ke a ciki. sai asara na lafiya da kuma dukiya don haka da fatan za a kiyaye. Sako na gaba ya fito ne daga Abubakar Kawu Girgir ya ce salam biyo ya hausa hukuncin shekaru 22 da aka yanke wa tsohon dan sandan Amurka da ya hallaka bakar fatan nan George Floyd hakan ya yi daidai. Hakan zai sa sauran 'yan sanda masu irin wannan akida su shiga taitayin su. Sako daga Abubakar Salisu Fataskuma anguwar Arikime daga jihar Yobe ya ce Assalamu alaikum murya Amurka fata na gari Lamiri. Allah ya sa naɗa Muhammad Yusufu tsohon shugaban Nijar a matsayin jagoran neman tallafin yaƙi da ta'addanci a yankin Sahel kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Domin Malam Bahaushe ya ce ba a yaban ɗan kuturu sai ya shekara goma da yatsa. Sai sako daga Aminu Adamu Malam Maduri da Rabiu da Dunari da Kabiru Hassan Malam Madori a jihar Jigawa suka ce Assalamu alaikum muryar Amurka. Allah ku ba mu dama mu mika koken al'ummar karamar hukumar Malam Madori da mai girma gwamnan jihar Jigawa Alhaji Muhammad Badar Abubakar. a bisa gyaran ramin tumbale da ke jawo ambaliyar ruwa duk shekara a lokacin damuna wanda ke jawo asarar rayuka da dukiyoyi da karshe muke addu'ar allah ya sa wannan koke namu ya je ga mai girma gwamna Sakonmu na karshe na haɗin gwiwa ne da ya fito daga bakar Ankuri Lakwaja da Bala na yashi Lakwaja jihar Kogi, Najeriya. Suka ce a yadda al'amuran ke tafiya a mu Najeriya. Babu wace irin rawa ce kwamitin rage talauci zai taka a wannan yanayi. Da farashin abinci sai hawa yake kullum a kasuwanni. Baya ga rashin aikin yi da ya zame wa 'yan Najeriya karfan kafa. Wai daga ina wannan kwamiti zai fara ya kamata gwamnatin najeriya ta kafa kwamitin da zai kula da daidaita farashin kayan abinci a kasar baki daya tare da samar da ayyukan yi ga 'yan kasar musamman matasa yin hakan zai rage radadin tsadar rayuwa da ma talauci a kasa. madalla yanzu kuma bar mu je ga zangon shirinmu na karshe wato labarai a takaice. a jiya juma'a sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya yi kashedi cewa idan ba a cimma wata yarjejeniyar wucin gadi da za ta sa ido a kan ayyukan nukuliyar iran ba akwai yiwuwar amurka za ta dakatar da batun sake komawa cikin yarjejeniyar za mu duba ko za mu iya sasanta rashin daidaito lallai akwai waɗannan batun kane ya kamata mu gyara su blinken yana faɗa a wani taron manema labarai bayan wani taro a paris tare da ministan harkokin wajen faransa jean yves jaridar new york times ta faɗa da sanyin safiyar yau asabar cewa wani rahoton shekaru uku na injiniya a kan ginin benin nan mai hawa goma sha uku a jihar florida da ke kudancin amurka da wani bangaren sai ruguje a ranar alhamis ya nuno akwai manyan matsaloli na tsatsagewa a cikin ginin bugu da ƙari injiniyan ya gano bangon inda ake ajiyar motoci a karkashin ginin ya samu tsagewa masu yawa in ji jaridar jaridar times ta ce rahoton ya ci gaba da cewa waɗannan ne suka sa ake shirin fara gyaran ginin na miliyoyin dala nan ba daɗewa ba a ƙarshe shugaban amurka joe biden ya faɗa cewa 'yan afghanistan ne za su iya yanke shawara akan makomarsu a lokacin da ya gana ido da ido da shugaban afghanistan ashraf ghani a jiya juma'a shugabannin biyu suka gana a fadar white house yayin da amurka ke ci gaba da barin kasar da ke kudu maso tsakiyar nahiyar asiya kuma masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon ghana ta mu sake dawo da wani sabon shirin idan allah ya yarda yanzu a madadin babu ya kuma kiri na gabatarwa sai kuma hail hail da ya bada umarni da injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ake cewa mu tara shirin mu na dare idan Allah ya kai mu.